أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kara ba mu damar dawo wannan masallacin kamar yadda aka saba kowace ranar Lahadi inda aka gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka muhtasar al-hadari a yau ma in Allah so za mu ci gaba kamar yadda aka saba mal Nasir shine ke bayani kuma insha Allah shine zai ci gaba Allah ya saka da hari assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكره في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عيوان اللهدي شاشد ga watan rabi'u hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha shida ga watan biyu 2013 muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da yamme shi ma wannan shiya ta gungumawa domin karatu na goma a cikin muktasar al na ashehu abdurrahman al-akhdari rahimahullah a satin da ya gabata an yi magana ne akan abubuwan da ba su halatta ga mai janaba irin shiga masallaci da karatun alkur'ani sannan aka yi magana a kan taimama da farillanta da wuraren da ake yin taimama da wuraren da ba a yi da bayani akan sunnoni da mustahabbai da kuma abubuwan da ka taimama da kuma irin abubuwan da suka ratu da ita irin ba za a yi sallah guda biyu ba da taimama guda domin ko sallah biyar za ka yi dole ne kowace sai ka yi mata taimama aka yi maganganu da dama a kan dalilan da ke sa a yi taimama daga ciki aka yi magana akan rashin ruwa na hakika ne daga cikin abubuwan kulawa da mutum zai rasa wuri da ruwa kamar wanda wata dabba ta biyo ya hau bisa ice misali ko kuma aka kulle shi wani wuri aka kange shi wanda ba ruwa wurin ko kuma wurin bai da tsarki kaga ba alwalla ba timama a nan an yi ƙauli guda hudu amma mafi shi shine ƙaulin imamul mazhabi al'imamu malik cewa sallar ta faɗi haka kuma an yi magana idan mutum ya yi taimama yana cikin sallah sai ya yaggarwa aka ce sallah ta yi bata lalace ba amma daga cikin abin lura banda mutumin da ya mance ruwan a cikin kayansa ko da ya taimama ashe yana da ruwa amma ya mance su to idan ya yi taimama ya sallah sallar ba ta yi ba idan ya tuno da ruwan don haka sallar ta lalace sai ya alwala ya yi salla a nan bayanin da aka yi na cewa idan mutum ya ga ruwa ma'ana bayan ya gama sallah dai sai samu ruwa kai kuma yana cikin sallah din aka nuna sallarsa ba ta lalace ba amma dai idan ya maisuwa yayin da ya samu ruwa ya alwala maisuwa to yana da lada guda biyu saboda akwai wani hadisi wanda wasu sahabbai guda biyu radiyallahu anhuma hadisi na abu dawud da annasa'i cewa da suka yi tafiya sai rashin ruwa ya kama su lokacin sallah ya shigo suka yi taimama suka yi sallah bayan haka sai suka samu ruwa kamin lokaci ya hita guda ya yi alwallah ya mai da sallah guda kuma bai yi alwallah din ba da suka dawo wurin a shari'u shi ne Ali muhammad sallallahu sallama suka gaya masa cewa shi wannan da aka samu ruwa da baya ya sake alwalla ya sake sallah shi ko wannan bai sake ba wannan na farko da ya sake sallah alaihi sallallahu wannan wannan na farko da bai sake sallah ba alaihi sallallahu sallama ce asabta sunnata kai daidai da sunna ma'ana sallaka ta yi ba sai ka mesuwa ba shi ko wanda ya sake alai sallar salma ce lakal ajar marratai ne kana da lada sau biyu to wannan abu ne mai kyau dai mutum ya sake idan ya samu ruwa a cikin lokaci amma a yau abinda za mu yi magana shi ne. wani babban fage ne za mu yi magana abin da ya shafi hayyau da tsarki za mu ga an yawaita magana kan ruwa masu tsarki da tsarki kamin a tasan masalla din domin ko an yi sallah da kyau ba ta yi ba idan tsarki bai kyautatu ba don shi ɗaya ne aka yawaita magana akan dai tsarki a dai samu tsarki sannan a tasan ma lokacin sallah sannan a yi batun sallah to za mu yi magana a kan faslun filhaidi, fasali wanda zai yi magana a kan matsala ta al'ada matsala ta haila na usman mujaddiduddin ta gama da labarin rahmatu ne a cikin littafinsa ihya usunna. ya nuna cewa dole ne mata su kula da wannan matsala ta al'ada sannan dole ma maza su kula da wannan matsala ta al'ada ita dai al'ada a dunkule shi ne a duga shine asilan abu wanda ke ciyaya min haba yahidu haidan haidatan amma ga istilahi ma'ana ga ƙa'ida shine jini wanda ke hita ga wacce ta isa ɗaukar ciki ga al'ada jini wanda ke hita ga wacce ta isa ɗaukar ciki ga al'ada sannan ya hito ne shi wannan jinin ba don haihuwa ba domin idan don haihuwa ne za a ce masa jinin biki ba don rashin lafiya ba idan rashin lafiya ce za a ce masa jini na ciwo ba don shan magani ba don haka ya hito ne ga wacce ta isa ɗaukar ciki ga al'ada da shekara tara tana iya suma yin al'ada har zuwa shekara hamsin zuwa sittin bayan haka daga cikin magana a kan shi jinin al'ada malamai sun ce jini ne wanda yake yana da kabri baki ko kuma za ka same shi da face-face ko kuma za ka same shi gurbatacce wannan gaba ɗaya uku ɗin jini ne na al'ada amma jinin ciwo za ka same shi ja kuma silili ma'ana bai da kabri shi jini na al'ada yakan zo mace tunkuɗa guda sannan shine aƙalludi ne ma'ana ba iyaka gare shi yakan zo ma mace koda tunkuda guda ne ma'ana zuwa guda da ya doke kuma shi kenan sai wani lokaci amma kulɗi ne ba zai wuce kwana goma sha biyar ba amma galibi ne mafi yawa kwana shidda kwana bakwai kwana shidda kwana bakwai shine galibinsa sannan galibi ga tahowarsa mahi yawa yakan zo wata-wata ne amma ba dole ba ne haka ɗin ta faru domin yakan yi a cikin wata biyu mace ta yi jini uku kuma yakan yi a cikin wata uku mace ta yi jini biyu ma saɓanin haka ɗi amma dai mahi yawan galibi yakan zo musu ne wata-wata daga ciki abubuwan da za a kula da shi shi ne. shi jini na al'ada abu ne wanda allah ya keɓance banu adam da shi wata talitta ba ta yin wannan jini na al'ada sannan ana yi ne domin jarabtar mahaihuwa domin tsarkake ta da kuma tabbatar da dangantaka shine nasaba domin sanadiyar al'ada hammace aka gano ta samu ciki ko ba ta samu ciki ba daga ciki mata masu al'ada sun kaso gida uku to shine malam zai soma da shi shine cewa nisa'u mata mubtada'atun wa tun wa hamilun akwai wacce ta soma al'ada ma'ana wacce bata taɓa yin al'ada ba ma'ana wagga da ta yi ita ce ta farko wa ma'utadatun akwai wacce tana da al'ada ma'ana kamin wannan al'ada ta taɓa yin wata shine mu'tada wacce ko al'ada ta taho mata ma'ana jini ya zo mata ta san ko kwana nawa ne al'adarta hamilun akwai mai ciki tana al'ada a wasu littattafai suna karawa da ta hudu kamar cikin alƙawanin fikihiyya ya ce akwai mahutari batun wacce jinin bai zoma bai guda to abinda za mu lura shine a nan da ya yi magana cewa akwai wacce ta fara akwai wacce ta saba akwai kuma mai ciki ko ita tana al'ada wa aktharul haidi mahi yawan kwanakin al'ada lil mubtada'ati ga wacce ta soma wacce bata taba yi ba mahi kullum kwanakinta hamsata ashara yawman kwana goma sha biyan ne a nan ba za ta yi la'akari da tsaranta ba cewa wacce awarenta ta yi kwana kaza ba za ta yi la'akari da wannan ba idan ba ta taɓa al'ada ba jini ya zo mata ba za ta yi amfani da tsaranta ba sannan ba za ta ƙayyade makanta ba sai inda jinin ya tsaya amma ta sani duk kulli ne ba zai wuce kwana goma sha biyar ba duk da an faɗi galibi mahiya da kyai ya wuce musu shidda ko kuma bakwai sannan ana samun ƙasa ga haka ana samun hiye da haka amma dai shi ne galibi kenan a nan idan mace bata taɓa yin al'ada ba jini ya zo mata za ta ci gaba da binsa in har ya kai goma kai hamma ya kai sha hudu har ya kai sha biyar to idan bai doke ba a nan sai ta ja masa birki ko jinin na zowa za ta yi wanka za ta yi sallah za ta yi azumi kamar dai ba ta al'ada tare da jinin na zowa sai ta nemi magani domin jinin ciwo ne saboda abinda shari'a ta ɗiban masa kenan ba zai wuce kwana goma sha biyar ba nan wacce bata taɓa yi ba kenan walil ma'auta da ta'adatuha wacce dama ta taɓa yi shine wacce tana da al'ada adatuha za ta yi amfani ne da al'adarta wacce ta taɓa yi za ta yi amfani ne da al'adarta misali kamin wannan jinin da ya zo mata wani ya taba zo mata sai mata kwana bakwai tunda idan jini ya zo mata da zaran ya yi kwana bakwai shi kenan ta gama al'adarta ya yiwu ya tsaya haka bakwai ɗin kuma ya yiwu ya wuce bakwai ɗin to amma dai da zaran ya kai bakwai ta rage ta tumfaya al'adarta ma'ana yadda ta sabai to a nan za a yi magana idan ya wuce ya za ta yi bakwai jini ya saba yi mata yanzu kuma ya zo bakwai ɗin kuma ya ƙi tsayawa ya ci gaba da zowa to magana akan haka ta ma da bi haddamu idan jinin ya doge mata ma'ana ya ci gaba da zowa bisa ga yacce ta saba misali kamar bakwai ta saba yi da ya bakwai ya ƙi tsayawa to abinda shari'a ta azamata zadat falafata ayyamin ta ƙara kwanan naki guda uku ma'ana ta ƙara jini guda uku sun zama nawa kenan kwana goma kenan ga wacce bakwai ne al'adarta za ta ƙara kwana uku su tun waye goma amma ƙarin nan malam tujawiz hamsata ashara ma. muddin bata wuce bata ƙetare kwanan naki goma sha biyar ba ba kenan misali da al'adar ta sha biyu idan ya ƙi tsayawa za ta ƙara uku a nan uku ɗin da ta ƙara ai ba za su wuce sha biyar ba nawa sun ka kama to idan sha uku ne al'ada ta tun farko kuma jinin ya ƙi tsayawa yanzu nawa za ta ƙara kwana biyu ashe ba a wuce sha biyar idan biyu ne idan sha uku ne idan sha hudu ne al'adarta yanzu kuma da ya sha hudu ya ƙi tsayawa nawa za ta ƙara guda haka ne ashe ba a wuce sha biyar idan sha biyan ne tun harko a al'adarta da ya sha biyar ya ƙi tsayawa nawa za ta ƙara ya ƙi tsayawa nawa za ta ƙara ko guda to idan sha shida a al'adarta ko sha bakwai ya ƙi tsayawa nawa za ta ƙara eh to shi aka son a gano ashe ko sha shida bai kai bale sha bakwai don haka lalle kulɗi ne sha biyar kamar yadda jinin biki kulɗi ne sittin to a nan kenan ya nuna wacce adda al'ada idan misalin da muka yi bakwai a al'adarta da yake tsayawa abinda shari'a kawai ta aza mata ta ƙara kwana uku sittin waye nawa goma in ya tsaya shi kenan ta yi wanka ta yi sallah ta yi komi ta rige ta hita wannan al'ada ne to ya za a yi ta gane ta hita wannan al'ada yayin da ta yi kwana bakwai da ki tsayawa ta ƙara kwana nawa uku sai ya tsaya in ya tsaya shi kenan idan kuma bai tsaya ba to shari'a ta tsaisan mata shi ma'ana ko yana zowa ta dai wankanta ta yi sallarta ta yi azuminta wannan ba al'ada ba ce jinin ciwo ne wannan shi abin lura don haka a nan yana ɗan kawo mata matsala idan bakwai a al'adarta ta ƙara uku ya tsayawa sai ta ce ta ƙara wannan ba za ta ƙara ba wannan ƙari bisa ga uku ɗin da ta taɓa ƙarawa sai wata al'ada ta wani wata ko wasu watanni amma ga al'ada guda ba za a yi ƙarin uku ba fiye da ga al'ada guda amma inda za a ƙara uku bisa ga al'adarta misali a wannan wata bakwai ne a al'adarta da ya ƙi tsayawa ta ƙara kwana uku a nan za ta yanke shi ma'ana ko yana zuwa sai dai ta nemi magani ta ci gaba da sallarta da azumi da dai sauransu to idan wani wata ya zo mata ita mai bakwai ɗin nan sai ke tsayawa ko kuma wasu watanni da ya zo da ya yi bakwai ɗin da da tattaba yi ya ke tsayawa to yanzu za ta ƙara kwana uku idan ta ƙara kwana uku ya ke tsayawa to yanzu tana iya ƙara kwana uku ina fata a fahimci wannan domin ai ta taba kai goma ko tunda ta taba kai goma yanzu shine mahi yawan al'adarta don haka tunda ta taba kai goma idan wata al'ada jini ya wuce mata bakwai in ta ƙara uku bai tsayawa ba za ta ce ta yi wanka ba a'a har yau dai bisa ga goma ɗin za ta ƙara uku ya zan nawa kenan sha uku kaga shine mahi yawan al'adatta kenan kuma ya yi wasu watanni da ya yi mata sha uku yake tsayawa to tana iya ƙara nawa yanzu biyu kenan sai ta tsaya haka nan don haka a lura ƙarin da aka yi na kwana uku in yake tsayawa to ba ga al'ada guda ba sai dai ga wata al'ada to shi shine dai ce fa'in ma da bi haddamu idan jini ya doge mata zadat ta ƙara falafata ayyamin kwanan da ke uku ko ƙarin nan malam tujawiz hamsata ashar ma muddin ba ta wuce kwana goma sha biyar ba a nan cikin kashin nan guda uku an yi kashi na wacce ba ta taɓa yi ba an yi kuma wacce ta taɓa yi sai kuma ta uku mai ciki kenan shi ce walil lilhamili mai ciki ba da falafati ashhurin bayan ta yi watanni uku da ciki al'adar ta yanzu hamsata ashara yauman wa nahawuha kwana ishirin ne a al'adarta a lura idan tana da ciki cikin yayi wata uku to da wata uku har zuwa ƙarshen wata biyar wata na shidda kenan ɗan tsakanin nan idan ta yi al'ada to yanzu al'adarta kwana ishirin ne don me an samu bambanci da bata da ciki domin cikin tana ƙaruwa jinin tana ƙaruwa don shi ɗaya ne aka ƙara mata kwanan naki guda biyar shi ne ce walil hamil mai ciki ba da falafata ashirin bayan ta yi watanni uku da ciki idan al'ada ta zo mata da wata uku zuwa shidda al'adar ta yanzu hamsata ashar man kwana goma sha biyar wa nahauha da makamancinsu shine kwana biyar ga sha biyar ga biyar ishirin kenan to nan an yi magana bayan wata uku to akwai ƙaunin guda biyu kuma duk ƙaulin nan na al'imamu malik to in kamin wata uku ta yi al'ada ba ita mai ciki domin nan an ce bayan wata uku shin hukuncin su guda da bayan wata uku shine za ta yi kwana ishirin ko kuma hukuncin su guda da wacce bata da ciki ma'ana dai kwana goma sha biyan ne ba ƙari to ƙaulin da yahi ƙarhi wanda imamu malik ya dawo gare shi shine ƙauli na cewa hukuncin jininta idan ta yi kamin wata uku da ciki to daidai shike tarar da bata da ciki don shi ɗaya ne wannan bai ma yi maganarsa ba shi mai muktasar al'akhdari amma a cikin muktasar na ashe khalil ya yi wannan magana to har yau dai muna ga magana idan mace mai ciki ta yi wata uku da ciki dallal zuwa wata shidda idan jini ya zo mata na al'ada za ta yi kwana ashirin. wa ba da sittati shurin ha idan bayan watanni shidda ta yi da ciki al'ada ta zo mata bayan watanni shidda to da bayan watanni shidda zuwa haihuwa ɗan tsakanin nan idan ta yi al'ada yanzu ishiruna kwana ishirin ne wa nahauha da makamancinsu goma kenan ga ishirin ga goma nawa talatin kenan wa ba da sittata ashirin bayan ta yi watanni shidda da ciki yanzu cikin tana karuwa al'adarta ma'ana jinin al'adarta ya karu don shi ne an ka kai ta ishiruna wa nahauha kwana talatin don haka shine a kundin al'adarta ashe nan abinda za mu fahimta wacce ba ta da ciki da wadda adda ciki amma bai kai wata uku ba hukuncin su guda al'adarsu kwana goma sha biyat shi ne kul wacce adda ciki ya kai wata uku zuwa wata shidda al'adarta kwana ishirin ne wacce adda ciki ya kai wata shidda zuwa haihuwa ta kwana talatin ne bayan haka zai magana kan kacewar jini jini akwai lokacin da zai kace mamace bai guda akwai lokacin da zai kama kacewa ya dawo ya kace ya dawo to za mu fara magana akan na farko shi ne wanda ka kacewa bai guda misali. mace ta al'adar ta kwana bakwai rannan jini ya zo mata da ya yi bakwai sai ya yanke ɗaya sai wata rana ya sake dawowa yanzu abinda za ta yi la'akari lokacin da ya yanke da lokacin da ya dawo idan an samu kwana goma sha biyar tsakanin yankewa ta yi da dawowa ta yi balle an samu kwana goma sha shidda balle sha bakwai balle ishirin balle fiye da haka ne in dai tsakanin yankewa ta da dawowa ta ta zamna jini bai dawo mata ba sai da ta samu kwana goma sha biyar zuwa sama sai ga jini ya zo mata to lalle waccan al'ada ta farko ta ƙare ta yanzu ta sabuwa ta ta zo mata domin aƙalla mace ta gano ta samu tsarki yayin da jini ya yanke mata shine ta samu kwana goma sha biyar jini bai zo mata ba da zaran an ka kai kwana goma sha biyar zuwa sama wani jini ya zo mata to wannan ta sani wata al'ada ce idan mai haila ce ko kuma mai jinin biki duk ɗaya ne idan jini yanke musu su biyu dinnan aka samu kwana goma sha biyar tsakani wani ya sake dawowa to ta sani waccan al'ada ta rige ta ƙare ta turanan nan ashe yanzu wata al'ada ce sabuwa amma ba idan ba a samu kwana goma sha biyar ba ko sha hudu aka samu tsakanin yankewa ta da dawowa ta aka samu kwana goma sha hudu balle sha uku balle bakwai balle biyu balle guda misali balle kila marar da ya kace ran mai dawo to har yau waccan al'ada ce idan biki ne hayya wancan jinin biki din ne ina fata an fahimci wannan ga wadda jini ka kace mabaya guda ita ce mun kai magana to anan wacce attahiyu ita ce wadda jini bai kace ma ma'ana yana kace ma amma ba bai guda ba ya kace a kwana biyu ya dawo ko a sati guda ya dawo ko ya kace yau gobe ya dawo ya kace yau gobe ya dawo to magana kan haka shine mai ahlar ya ce fa'in taƙaɗa addamu idan jini yana yayyanke mace. ma'ana yana yawan kace mata yadda za ta yi laffaƙat ayyamahu ta cince kwanan nakin jinin kenan radda duk bai zo ba ba za ta nisawa da shi ba amma ha za ta yi sallah za ta yi azumi da dai sauransu amma radda duk ya zo za ta tsaye da sallah da azumi da sauransu to kenan mi an misalin wannan mace ta jini na yi mata kwana bakwai sai nan da ya zo ya yi kwana uku sai yanki bai sake dawowa ba sai da aka yi sati guda to da zaran ya sake dawowa radda ya dawo bayan sati guda ran nan idan ta gaji ne sai ta ce kwana nawa kenan ran nan eh kwana hudu kenan kenan duk wannan satin da bai zo ba za ta lissafa da su ba sai dai za ta yi sallah da komi to radda ya dawo kwana na takwas kenan za ta ce jini na hudu kenan a nan jini za ta lissafa ba kwanan naki ba to yayi kuma sai sake kwana biyu yana zuwa kaga can ga uku nan ga biyu nawa kenan biyar har yau dai bata cimma al'adarta ba ko domin bakwai ne a al'adarta sai kuma aka yi kwana biyar misali sai sake dawowa radda ya dawo sai ta ce shidda kenan bayan haka kuma gobe kuma tana da shi sai ta ce bakwai kenan to daga nan ta tunwaye al'adarta in ya tsaya shi kenan in bai tsaya ba yanzu jini uku za ta ƙara in ya ci gaba da taho mata bayan bakwai sai ta ƙara jini uku shi shikenan dannan ya tsaya mi ai ya tsaya ma'ana za ta yi wanka ko da yana zuwa jinin ciwo ina fata an fahimci wani. to kuma ya yiwu kakkacewar da shi ke yau ya kawo gobe ya ɗauke yau ya kawo gobe ya ɗauke idan haka ne ya kai mata a nan za ta yi kwana wurin goma sha uku idan ta yi kwana goma sha uku sai ta cince bakwai su ne na al'adarta amma shidda nan ba za ta lisafa da su ba ko durar da bai zo ba za ta lisafa da shi ba don haka a nan wadda jini ka yi ma haka yau ya zo gobe ya ɗauke idan aka yi kwana goma sha uku to za ta lissafa jini bakwai a gare ta kwanan nan shidda ban da su to idan bai ɗoke mata kuma tana bisa ga haka yau ya kawo gobe ya ɗoke da ta cince jini bakwai bai tsaya ba kuma dama bakwai a al'adarta yanzu kwana nawa za ta ƙara eh ba kwana uku ba kwana shidda za ta ƙara domin in yau ya kawo gobe ya ɗoke ne ha bisa ga haka mun kace don haka yanzu kwana shidda za ta ƙara amma ga haƙiƙa ne jini uku ne domin yau in ya kawo za ta lissafa da shi gobe da bai kawo ba ba za ta lissafa da shi ba to don haka jini uku za ta ƙara idan jinin nan uku ya zo kaga in ta hada su da bakwai goma kenan to ta ƙara uku bisa ga al'adarta in ya yanke shi kenan in bai yanke ba shi kenan ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi kamar dai ba ta al'ada sai ta nemi magani jinin ciwon to shine ne magana yake cewa fa'in ta taƙaddan addamu idan jini na yayyanke ma mace lafakat ayyamahu ta cince kwanan naki ne kawai hatta tukammila adataha hatta kammala al'adarta ita ta san al'adarta bayan haka yanzu zai yi magana ga abubuwan da mai al'ada bai halatta ta yi su ba sannan duk abin da an hukuncin mai al'ada shine hukuncin mai biki bambancin su kawai wagga kwana goma sha biyan ne a hukuncinta ga kidan kwanan na kiwo ga kuma sittin ne amma duk su iri guda ne shi ne cewa la'ahilu salatun sallah ba ta halatta lilha'idi ga mai al'ada ba ta sallah ba ta ranko wala saumun ba za ta yi azumi ba amma za ta ranka shi wala dawafin ba za ta yi dawafi ba domin dawafi ai sai an shiga masallaci don haka bai halatta yi ta shiga masallaci kamar yadda zai zo wala masu mushafin haka ɗaukar alƙur'ani ba za ta yi ba wala da masjidin ba za ta shiga masallaci ba a nan ya gaya muna abubuwa sun kai biyar sallah azumi dawafi ɗaukar ƙur'ani shiga masallaci a cikin wani littafi da ake ce ma alƙawanin fikihiyya ya kawo abubuwa guda goma sha biyu waɗanda mace mai al'ada ko mai biki ba za ta yi su ba bakwai mai janaba ma ba zai yi su ba ko ita ba za ta yi su ba sai ta ƙara da biyat ga bakwai ga biyar sha duke na farko dai gaba ɗai mai al'ada ko mai biki ba za ta yi salloli guda biyar ba na biyu ba za ta yi sajada ta karatun ƙur'ani ba na uku ba za ta ɗauki ƙur'ani ba na hudu ba za ta shiga masallaci ba na biyar ba za ta yi dawafi ba na shidda ba za ta yi itikafi ba domin da dawafi da itikafi ma sai an shiga masallaci na bakwai ba za ta yi karatun ƙur'ani ba wa'annan abubuwa guda bakwai da mai jinin biki da kuma mai al'ada da mai janaba ba za su yi su ba amma a nan wurin karatun alkur'ani an nuna ta ɗoki ƙur'ani kai tsaye ta karanta shi ne ba za ta yi ba amma ya halatta ta yi karatu idan ta ce. ko kuma a aza mata ƙur'ani dunguni aka ce masa sai ta karanta amma ba ta taɓa ƙur'ani ɗin ba wannan ya halatta kamar yadda zai su guda biyar ɗin da ta ita mai al'ada da mai biki suka tsere ma mai janaba shine ba za su yi azumi ba sannan ba za a sake su ba sannan ba za a yi jima'i da su ba lokacin da suna jini ɗin sannan har dai ba za a ga al'aurar su kenan sannan ba za a yi jima'i da su ba ta kowane ɓangare Hanyar dai idan suna cikin jini sannan ko da jinin ya kace ba za a yi jima'i da su ba kamin su yi wanka to yannan su ne abubuwa guda biyar wanda sun ka ƙara bisa ga mai janaba bayan haka sai ya ce wa ƙira'atu ha ja'iza wa alaiha qada'u sawmi ya zama dole ta ranka azumi duna salati amma ba za ta ranka sallah ba wa tuba ja'iza amma karatunta ya halatta kamar yadda aka yi bayani wala yahillu li hafar juna. al'aurata haramun ne ga mijinta wala ma baina surratiha haka tsakanin cibiyarta wa rukbataiha da yunta hatta tattasila sai in ta yi wanka a nan a ɓangaren yahudu da nasara da musulmi su yahudu idan mace na al'ada shi kenan kowace irin mu'amala ba a yi da ita sai a bar ta gehe shi kenan an yanke mu'amala da ita su ko nasara har kusantan matansu suna yi ma'ana suna kwantawa da matansu koda suna cikin al'ada da musulunci ya sai tsaya tsakiya ba a yarda a yi musu yadda yahudu suka yi musu ba ne a kyamace su ana iya cin abinci da su ana iya shan abin sha da su a nan an saba ma yahudu sannan kuma har musulunci bai da a kwanta da su ba ma'ana a take su a nan an saba mana tsara kenan don haka an yadda a yi mu'amala da su amma ban da taki saɓanin yahudu ba su mu'amala da su su ko nasara suna takinsu to wannan shi a ƙarshen magana a kan abin da ya shahi wannan abin da yake a cikin akhdare a matsala ta al'ada bayan haka daga cikin abubuwan da za a kula da su za a samu cikin mata wacce kullum cikin jini take to wannan wanda a kullum cikin jini wannan ya taba faruwa da wata sahabiya ana ce mata hamnatu radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta cire kwana shida ko bakwai nan mai ruwaya ne ya shakku a cikin kowane wata ta cire kwana shidda ko bakwai su ɗaya ne abba za ta yi ibada ba amma sauran kwana ishirin da hudu ko ishirin da uku za ta ci gaba da ibadarta na biyu abin kulawa wacce hailatta ta kasance ta wuce wata hudu kamar yanzu idan ta yi al'ada guda uku za ta kai wata shidda kenan duk wata yi ta al'ada wannan idan za ta yi idda za ta tsaya wata hudu da kwana goma ba za ta kai wata shidda ba ita ko wacce ba ta al'ada gabaɗai saboda zamanta ƙarama ko saboda zamanta tsohuwa ko saboda gaba gabaɗai ba ta yi to abinda a ta shine za ta yi wata uku wata uku za ta yi bayan haka kuma wajibi ne ga mace mai al'ada lokaci biyu za ta bibi tsarkinta dole ne idan za ta yi kwana ta bibi ta samu tsarki ko ba ta samu ba domin ta yi wanka ta yi sallar magariba da isha'i haka kuma bayan alfijir ya keto dole ne ta diba in ta samu tsarki domin ta yi sallar subahi can na harko domin ta yi magariba da isha in kuma azumi ne ta tashi da niyyar azumi amma kamin alfijir ya keto a ce cikin dare ta tashi ta diba in ta samu tsarki kamin alfijir ya keto wannan makaruhi ne domin ba aikin salaf bane ba aikin magabata bane ne inda dai an ka aza mata in za ta shiga kwana sannan kuma bayan alfitir ya keto to wannan yana daga cikin abubuwan da daidai a lura da su da yake lokaci ba zai basuwa ba sauran mulahaza guda zuwa biyu wani sati saboda akwai tambayoyin allah ya so za a ci gaba da yin su wallahu ta'ala ala ayyanan abin lura tambayar da ya kamar mace mai al'ada ta yi wankan toka haka kuma ba ma ita ɗaya ba ko mai ba ko mai biki duk ba a hana musu wankan toka ba amma abin lura a nan shine idan ta taho za ta yi wanka na tsarki to ta tabbatar da katta yadda tokan nan ta shiga cikin ruwan nan ta sa'ad da za ta canza ruwan da za ta yi wankan tsarki da su amma ba a hana mata ta yi na toka ba wallahu ta'ala assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya amin don Allah menene tsawon lokacin da ya dace mutum ya yi yana cigiya bayan haka shin ko yana halatta bayan da bayar da sadaka ga ɗan uwanka ga abin da ka tsinta bayan yin cigiya wannan idan mutum ya yi abu idan bai da wani dogon mahimmanci ma'ana mai shi ba a tunanin ya dawo masa yanzu misali kama a ce naira ashirin to a nan ya halatta ya amfani da ita amma idan abu ne mai yawa kamar yanzu misali a ce dubu ishirin ne misali kai ko dubu goma ne ma to zai yi cigiya domin abu ne rayuwa na bukata da su abinda an ka azami shi cigiya shine zai tsawon shekara guda yana cigiya kuma inda aka sa tsammanin a gane baiwa ya tsanto abai kamar nan hungumawa amma ya tahi can wajajen na kasari misali yana cigiya bai gadi a gane ba don haka inda aka tsammanin a gane nan zai yi sai dai gwargwadon hali shi ko ba a yadda ya wahal da kansa ba a ce kullum sai ya ci giya gwargwadon hali dai bayan haka idan shekara ta cika shine tambaya ta biyu idan shekara ta cika ba a gano mai ita ba anan ya halatta ya ci kuma ya halatta ya sadaka da ɗan uwansa ko ga wani amma ya sani idan mai ita ya gani ma'ana ya gano bayan shekarar nan guda to ya sani in ya ci tashi ta ya canye don haka sai ya biya mai ita in ya yi sadaka kansa na yawa sadaka don haka sai ya biya mai ita wallahu ta'ala ala salamu alaikum ina mai tambaya yana tambaya idan mace jini ya ɗoke mata misalin ƙarhe goma na dare shin za ta yi magariba da isha'i ko ba za ta yi ba to lalle tun da jinin ya ɗauke mata a cikin lokacin waɗanda sallolin to lalle sai ta yi magariba da isha'i wannan ma shi a hikimar da an kace idan za ta shiga kwana ta diba in ta samu tsarki din domin ta yi wanka ta yi magariba da isha'i kai duk da kamawa ta yi alfijir ya kusan ketuwa kila karye biyar ta yi sai ta samu tsarki a nan idan dai lokaci zai ba ta ta yi ta yi wanka ta sa tufafinta har ta samu raka'a bakwai to ya zando da ta yi magariba da ishayi wannan shi ne abin lura wallahu ta'ala ala ƙur'ani ne abba za ta ɗoka ba amma tana iya ɗoka wasu littattafai na addini amma ƙur'ani ne ba za ta ɗoka ba domin an faɗa la masu ilil mutaharon sannan hadisi ya ce la masu ha'ida wala la masu ƙur'ana ha'idun wala junubun mai al'ada ko mai janaba ba zai ɗauki alƙur'ani ba wallahu ta'ala da zaran ya ɗauke idan wacce yanzu ne a farko gare ta to dama akwai alamun ɗokewarsa shine alama guda biyu bushewa al'aurata shine ta sa kyalle a cikin al'aurata ta hissuwa ba wani alamar jini idan haka ta faru gare ta to nan shi kenan sai ta yi wanka ta yi wa'annan salloli din amma idan dama a ruwa na nan da ke zuwa bayan al'aura ta bushe to idan sun saba zo mata an hisanta ɗan jirkinta sallah ɗin har zuwa ƙarshen lokaci mahutari kamar yanzu misali a ce ƙarhe biyu ta jira kama a ce ƙarhe uku misali in ya so in ruwan sun zo shi kenan idan ba su zo ba sai ta yi wanka ta sa tufafinta ta yi wannan sallah ɗin wallahu ta'ala alam